أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيومنا تقص أوتر رمضان وتنترى hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar 20 a watan 4 april shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu ko ya haɗa mu. a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke wannan unguwa yan kifi kwatas a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan ranaku na ramadana masu albarka kuma muna cikin suratul baqara ne inda mun yi darussa ɗaiɗai darussa ashirin da takwas kenan a wannan yini na takwas a watan ramadan za mu yi darasi ne na ashirin da tara a cikin wannan sura suratul baqara a jiya mun fara da sanin ƙarin ta'annutanci ma'ana izgilanci na ahlul kitabi ta hanyar tambaya amma la da'iya ila su'ali anhu zuwa ga abin da babu buƙatar a yi tambaya a kansa illa inadan wasu hiza'an kawai sai dai taurin kai na su yahudawa da isgilanci na su yahudawa zai kai su yi tambaya a kan wannan wasu tiyarar lilkufir alil imani da kuma zaɓar kafirci a kan imani wa maniki tara li nafsihi zalika to duk wanda ya zaɓan makansa haka faɗaɗin balla sawa a shari'a ya ɓace wa tafarki na daidai wakazalika haka dai a karatunmu na jiya sami ina da ziyadati hasadihim lil mu'minina mun ji dai ƙarin hasadarsu ga mu'minai fi muhabbatihim an yarudduhum ta yadda su yahudawa suke so su riddantar da musulmai su mai da musu hannun agogo baya ba da imani ba da imani bayan sun yi imani ba da ma ta bayyana min ba da ma ta bayyana lahumul haqqu kuma sufa fa yahudawan da suke haka ba dan ba su yarda da gaskiyar musuluncin ba a sai dai kamar yadda Allah ce hasadan min indi fusi hasada ce amma gaskiya ta bayyana gare su kamar rana karfe goma na safe inadan wa jahala suna yin wannan ne don taurin kai la jahalan kai ba jahilci ne wala ma kana al yahudu ya hasaduna al mu'minina lokacin da yahudawa suka zama suna wa mu'minai hasada ala ni'matil islami wal imani a bisa wannan ni'ima ta musulunci da imani hassallahu almu'minina sai Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da mu'minai ala a'malil birri a bisa ayyuka na nagarta wa ta'ati da yawa Allah biyayya wata masuki biddini da rike addini laila nahar dare da yini tunda shine alkaran da Yahuda suke musu bakin ciki da hassada? faƙala sai a ƙarshen karatunmu na jiya Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata ku da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar ko ba wani abu za ku gabatar dan kanku na alkhairi Bin khairin to tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah ta'ala inna Allah dan shi Allah bima ta'amaluna basir dangane da abin da kuke aikatawa masani to fabil nasabati lima nabda bihi al-yawm dangane da abin da zamu fara zamu tashi akan sa yau ya ƙuli sha'arawi sai matawallan sha'arawi yake faɗa a cikin tafsirinsa ba da an bayyana alhaqqu tabaraka wa ta'ala bayan Allah ta'ala yayi bayani inna kulla amali kowane aiki fi manhajillahi lahu ajra a tsari na Allah subhanahu wa ta'ala yana da ladansa wannan aikin in an yi sawa'un ƙaramin aiki ne aikin ko kuma babba ne wannan aikin lahu ajara yana da ladansa wa ajrun kuma wannan ladan tabbatacce ne wanzajje ne wa sabitun wa mudha'ifun kuma wanda za a linka shi ne sama da aikin inda Allahi a wajen Allah sannan wa mahfuzun aikin da mutum yayi kiyayayye ne bi qudratin lahi subhanahu ta'ala da ikon Allah subhanahu wa ta'ala to bayan da Allah ya mana bayanin wannan ajiya arada an ya rudda ala iddi'aati al-yahud da Allah madaukakin sarki yi nufin yanzu yayi raddi a bisa da'awa ta annaba ta yahudawa wan nasara da nasara allazina yuhawaluna wanda suke kokari shine muhawala an yasiru al-ya'sa fi qulubil mu'minina su shigar da su karsa yanke kauna a zukatan mu'minai bil kazibi sai za su sanyawa mu'minai shakka shine ta hanyar ƙarya da za su kirkira wal ihbati ilmihim da bata musu amalihim aikin su yansarifuna anil islami ta yadda su musulman in sun sa musu shakka za su juya su bar musulunci lizalika saboda wannan ne faqad a Allah subhanahu wa ta'ala bimakkarahu da Allah subhanahu wa ta'ala ya isar mana saƙon irin da su yahudawa suka ƙirƙira suke faɗa don su nuna cewa in ma ba su ne gara maka daina addini in kai ba su ne. faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a aya ta 111 a suratul baqara akramaka Allahu malam Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فأنا أقسين كيكرا الناس وشبهوش الناس لأنه دان سردان تدى مسلمين وقالوا سكتي أي ما كما بركونا أبو دكوكي لن يدخل الجنة ba wani wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai dai wanda ya kasance ba yahudu ko ba nasari kaga kenan mai suke nufi da wannan shubu hata su da wannan kirkira nasu haka an kai ba ba ba ne ba ba nasari ne kamar yana addinin kenan ba za ka shiga aljanna ba tunda ya burin maje haji sallah to an ce ba ne shiga aljanna sai wanda ya zama ba yahudu ko ba nasari to da farko ma hi aljanna ne aljanna aljanna wani tanadi ne na mai sama subhanahu wa ta'ala wanda duk inda kai da tunani baka isa ba sanin aljanna sai dan aljanna sai dai kai fatan ka shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya kawata aljanna ya shirya aljanna irin shirin da ya tura mala'ika jibrilu yace ce ya je ya ga aljanna da ya je ga aljanna ya dawo sai cewa Allah ba wanda zai ji labarin aljanna bare ya ga aljanna sai ya so ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan aljanna haka gefe guda mukabilin aljanna shine mai wuta da Allah ya shirya wuta ya shirya akubar da take cikin wuta iya akuba ta wuce tunani ya kace mala'ika jibril ya je ga wutar da ya je ga wuta ya dawo ce Allah ba wanda zai ga wuta ko ya ji labarin wuta hakikaninta sai ya nemi tsari da su to ita aljanna ita ce wadda Allah ya siffanta ta a hadisul qudus yace a cikin aljanna akwai mala ainur ra'at abinda ido bai taba gani ba inda mai idan ya shiga ya fita ya je ya zo a yawon shakatawa kasashen duniya italy germany america makka madina cairo kuma ya ga abubuwa masu kyau to in ya aikin shiga aljanna sai radda ya shiga aljanna ya ga abinda sa bai taba gani ba duk inda ya shiga ya fita a yawon duniya sai ce wala uzunin sami'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka daɗi kai wani mawaƙi ne kawai in ka ji shi kai shi ke na wannan waƙar kake so shi ke maka daɗi a'a salihi ne wani karatun ƙura'ani ne wani malami ne na cikin makarantar nan kai in ka ji shi kawai ka gama samun nutsuwa to alhamdulillah ka dace dama haka Allah ya ce wanda suke masu imani wa tatma inna qulubuhum bi zikrillah zukatansu suna samun kwanciya da nutsuwa da ambatan Allah karatun alkur'ani kenan sai ce ala bi zikrillahi tatma innal qulub da ambatan Allah ne zikata ke nutsuwa a koko dan soyayya ne wata muryar masoyiya ce a ita ce ma karshen abin da zai ji yana kwanta daga ita sai barci ita ce ma shine ma karshen abin da za ta ji to dai ko mai kake ji ba ruwanmu da halal ko haram yake ne maka daɗi da jinsa a kunnanka to sai ladda ka shiga aljanna in ka yi aikin zuwa aljanna sai ka ji abin da kunnanka bai taba jinsa ba da mai sama subhanahu wa ta'ala ya kure maka siffanta aljanna sai ce wala kaɗara ala kalbi bashari tunani ya fi kawo maka nesa kusa yanzu kana zaune cikin masallacin ubayi bin sa'ab ko yanzu nan tunaninka iya tsintar da kai ka tsinci kanka a ƙasashen da baka taɓa zuwa ba sai ka tsinci kanka a italy ko ka tsinci kanka a germany ko ka tsinci kanka a america wannan a cikin tunani fa amma la'alla kai ko iyakar baka taɓa zuwa ba amma ga kana tsintar kanka a cikin ƙasashe ƙasashen da ba za a je ba sai an bi ta iyakar an hau jirgi ka ga gudu ne irin na tunani a'a duk da kuke nan gabana mu kaddara kun kai mutum ɗari in na ga dama sai in ba ku aiki cikin rabin minti in yi rantsuwa kun yi kuma babu kafa kun san saboda mai saboda gudu irin na tunani kuma in kuna mutu bara in gwada kowa ya hango makwancinsa ba an ji an dawo ba akwai wanda ce sai na ka fara inda rantsa kun je to kaga tunani kenan gudu irin na tunani yanzu nan ne to kuma kai ta tunanin abubuwa kuma abubuwan masu kyau ba marasa kyau ba to sai da ka je aljanna sai ka ga abin da la ka tsara ala qalbi basharin tunanin dan adam ta taɓa karso shi kai ka san inna lil muttaqina mafaza hakika masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ka samu cikin su abin da za a gaya maka na aljanna daga nan duniya kwatance ne sanin hakikanin aljanna kamar da muka gabatar sai dan aljanna wannan qur'anin ma haka ya gaya maka faranta maka yayi kai in ka tafi suratul muhammad ko suratul kitali me yace da kai masalul jannatu allati wa'ida lil muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asilin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat alatin masal kwatankwacin aljannar da aka tattale ta alkawarta ta ga suwa lil muttaqin ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in a sini tana da ƙoramu na ruwa wanda baya canjawa ruwanka da duniya yana canjawa ku da ɗan abu nawa ba fi ki hudu a ce ba ku san hukunce hukuncen ruwan alwala da na wanka ba da ɗan abu nawa ruwa yake canjawa da ɗayan abu launuhu au ɗa'amuhu au raihatuhu kuma in baka san wannan ba za ka yi ta alwala da ruwan da bai halatta kai alwala ba ke domin ruwa yana canja da ɗayan ukun nan kuma in ya canja da ɗayan ukun nan ko za a yi aiki da shi sai dai al'ada ba ibada ba shine ko dai kalarsa ta canja ko shaƙensa ya canja ko ɗanɗanansa ya canja duk in ya tashi daga asalin yadda ya zo to ya tashi daga ruwan mai tsarki da za a yi tsarkaka da shi la amalu bihi fil ibada walakin amalu bihi fil adat za ka yi wanki da wanke wanke amma ba za ka yi ibada da shi to aljanna gairi asalin baya canjawa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wani kore wasu koramin kuma na nono ne madara ce wadda dandananta baya canjawa ya dandanan yogurt ɗinka na duniya yana canjawa ko ba canjawa tab ai kwana biyu ne jima'an baka da firiji a inda baka da firiji yadda ake zafin nan ayin karfe shi ya kwana yau ne ai kana buɗe za ka ga na farko kala ta canja sannan kuma yana maka tsaki da kansa sannan wa an harin min kamrin lazzatin lisharibi da wasu ƙoramu na giya mai daɗi ga masu sha shine ne bambancin ita ta duniya ko baka taɓa sha ba ka yi fira da masu sha za su ce maka ba daɗi ana sha ana jintsewa sai dai kawai aikin bariki tilas ne ga asarar kuɗi ga asarar mutunci ga asarar addini wa anharun min asalin musaffa da wasu ƙoramu na giya a na zuma ita ma zuma saɓanin duniya saɓanin zuma duniya zuma duniya sai ka ɗauko ka taci in ba ka iya daukowa baka je ɗauko ta to kai za a ɗauko. Da idan ka sha yaki <laughs> amma ita ta aljanna ta tacciya ce sai Allah ta ƙaishe maka rahoto ya ce wa walahun fi hamin kullum samarat in aljanna a cikin aljanna suna da dukkanin dangogin itacen kayan marmari kuma su na aljanna ba yayi kawai yayin shi ne lokacin da kai sha'awa kana sha'awa sai gashi kana zaune ba sai ka tashi ba aljanna ce sai Allah ce kamar huwa khalidun fil nar kai ka kamanta wannan da wanda zai je da wama a cikin wuta wasu kuma an hamima ana kwankwada musu ruwa zazzafa ta fasashe saboda haka wannan yake nuna maka aljanna da an za a ga maka kwatance to kaga kuwa in wannan ita ce aljanna to kaga samun aljanna kuma sai kayi da gaske isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ala inna sil'atan lahi ghaliya ala inna sil'atan lahi aljanna ku saurara kadarar Allah tsada ne da ita ku saurara kadara Allah ita ce aljanna ka tana da tsada sai ka da gaske sai ka kamar kana yi in kana so ka samu aljanna wannan ita ce aljanna sai su yahudawa suka ce lan yada khulal jannata faufau abadan a gurinsu a hukuncinsu a ƙaryarsu ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai dai wanda ya kasance ba yahude ne shi ko ya kasance ba nasare ne shi ibn kasir yake cewa bayyana ta'ala igfirara li yahud wan nasara Allah ta'ala ya bayyana rudin yahudawa da nasara bima hum fihi da halin da suke ciki haitu idda kullu ta'ifatu min al-yahudi wan nasara sai da kowace tawaga ta yahudawa da nasara suka yi da'awa annahu da yadkhul aljannata illa man kana ala millatihim ko millatiha wanne suka ce ba mai shiga aljanna sai da wanda yake kan addinin su kama akbar Allah anhum fi suratul maida kaman yanda Allah ta'ala ya bada labari game da su a suratul maida annahum qalu sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u babbar magana ko wane ne ya ga gawarwa to suka ce wai abu abna'ullah suka ce mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim kalmar ma ba da din fada wai su ƴaƴa ne ya hayya qayyum suka jinyira kansu ga zafin Allah Allah ya ce huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba ba shi da da baya bukata takadu samawati yatafakkarna wa tashaqqu al-ardu wa takirru al-jibalu hadda Sammai sun kasa kekkece ƙasa ta kusa ta tsage, zuwa sun kusa su rugurguje an da aular rahamani walada an an yi da'awar cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa wa ma yan bagilin rahman na bai dace ko kusa ga Allah mai rahama ba an walada a tiyari ɗa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda ba wanda ke cin sammai ko asai? fa sai sai ya zo ma Allah yana bawa fa aka zaba humullahu ta'ala sai Allah ya ƙaryata su a wannan da'awa tasu bima aka barahum annahu mu'azzibahum da ya ba su labarin cewa to shi zai azabtar da su bi zunubihim da zunubinsu walau kanu kamar da'au da su sun kasance kamar yadda suka yi da'awa lama kana al'amur kazalika da Allah bai ce zai azabtar da su ba wa kama taqaddama min da'awahu kamar yadda ya gabata cikin da'awarsu annahu sun ce lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'adudatin cewa wuta ba za ta shafe su ba sai ɗan wasu kwanuka ƙididdigaggu sun bayanta ƙilu na ilal janna sannan za a ɗauke su a kai su aljanna wa radda alaihi ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya musu radda fi zalika wa haka za kamar dai haka qala lahum Allah yake da su fi hadhihi da'awa dangane da wannan da'awa ma da suka yi a nan allati idda'auha wadda suka yi da'awar cewa bila dalilin kuma da'awa ce babu dalili cewa ba mai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari wala hujjatin kuma babu hujja wala bayyinatin ko babu dalili rashidu rida yake cewa a tafsiri manar kenan wa qadi bayyana lana ta'ala anna hadha alqawla la hujjata lahu wannan magana ta cewa ba mai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari ba hujja fi kutubihim a cikin littafin su almunazzala a taura da lijila ba ta zo da wannan ba kala sai Allah ya ce tilka amaniyuhu wannan da su faɗa to burin su ne ba shari'a bane ba ba bane a littafi wal amani jam'u umniyatu shi an an ce amani jam'i ne na umniya buri umniya amani jam'in bura bura ta ta take wahiya ma yatamannahu al mar'u wa ya yadruku buri shine abinda an ƙasar zai burace shi amma ba zai same shi ba yanzu kawai kana zaune a kana masallacin nan ka ce ka a ce su kai na a masallacin madina zai yiwu iyakacin ka wannan burin wannan faɗar shi ne ma ya tamannahu almar'u wala ya yadruku wato abinda mutum zai yi burinsa amma ba zai riske shi ba wa hazal qawlu na ɗin um, umniyatin wannan magana kawai an faɗe shi ne da guri idan kawai guri kaɗai. Walakin walakinnaha la tazammanu amani muta'addida ma'ana an faɗi an ce annabi bil umniya an ce sun yi borace borace dan umniya da Allah ce wato borace boracen borace boracen sa ne amanihum ai jam'i ne su kuma abinda suka faɗa sai ba mai shiga aljanna sai bai hude ko barasari Allah bai ce umniya ba sai ce amanihim borace boracen su ne wannan ake so a nuna maka me yasa ba a ce burin su ba aka ce burace buracen su walakin na hatat da mano amani domin wannan kalmar ta kunshi burace burace muta'addida masu yawa hiya luzumul laha wanda su ne suke lazamtar wannan abin da suka faɗa misali kana jatihim min al'azabi wanda yake shi aljanna zai shiga kaga daga cikin abin da yayi buri ya tsira daga azaba kafin ka shiga aljanna sai ka tsira daga azaba haka daga sun cewa su za su ga aljanna kenan daga cikin burin wannan sun tsira daga aljanna kenan na najatihim minal wato azabi wa a da'ihin fihi ta wannan kuma a cikin wannan jimlar tasu akwai cewa makiyansu su za su shiga wuta za su shiga azaba wa hirmanihim minan na'imi da kuma haramtawa wasu wato ni'imomin Allah wale haza zakarar amani saboda wannan ne Allah ya ce amanihim da ce umniyatihim ba sai ce amanihim burace buracen su bil jam'i da jam'i wa lam yaqul tilka umniyatuhu wa hunaka wajhun wujuhun akar akan dai kawo jam'i ba mufradi ba ba jula ba a kawo wato jam'i akwai wata fahimtar ta fuska daban wahiyar ita ce ai annal isharata bi tilka da Allah yake tilka amaniyuhum to kalmar tilka dinnan wannan isharar tana komawa tun daga maganganunsu na baya ne liƙaulihi faɗinsu suka ce ma yi waddun lazina kafaru min ahalil kitabi walal mushrikina da Allah ce ba sa so su kafarai na ahalil kitabi da mushirkan yahudawa an yi nazala alaikum min kairun min rabbi kun. Ta gwanna gurinsu ne ba sa son Allah ya sauka muku wani alkhairi ya sauka daga wajen ubangijinku kai kenan da faɗin sa madaukakin sarki wadda kasirun min ahlil kitabi ba yardunakum min ba'd imanikum fara, sun so su mai da ku baya su mai da ku kafirci bayan imanin ku da yawa daga cikin ahlil kitabi Ta ga wannan san ma ainihin burin su ne min ba'd ma tabayyana lahumul haqq a aya ta 109 da muka bari a jiya da faɗin su fi hazihi allati na hannu bisa da jiha, da kuma wannan aya ta 111 da muke cikinta da da suke lan yada kulul jannata illa man kana hudan aw nasara to duk wannan ne Allah ya tattara mu musu yake tilka amaniyo to duk wa'annan din burace buracen su ne wa qalu suka ce lan yada kulul jannata illa man kana hudan au nasara thumma alabahum ta'ala bi burhan bil burhan to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya neme su da dalili dan an ce ba faɗar magana ba ne gwaninta kirki yi mata dalili shi ne gwaninta wani ne hikima ya ce adda'awi malam ya kulla ha tun su ai fa ashabu ha iya'u yake ita su da awa ka ce kaza ka ce kaza mutukar babu dalilin faɗar yake su ai fa ashabu ha iya'u masu faɗar dan ba a biyan haraji ne sai su zauna a banki ta faɗa kawai amma inda ana biyan haraji na dalili to da ba su faɗa ba shine fadda'awi ya kulla ha bayyana tun to fa ashabuha adiyahu saboda aka sai Allah ya nemi su da to ba ku ba ne shiga aljanna illa man kana hurun aw nasara wannan ta burace buracen su ne amma kai da suke faɗa maka manzo sallallahu alaihi wasallama kulka ce da su hatu burhanakum ku kawo dalili na haka cewa ba ne shiga aljanna wato ce ku shi Allah ya ne aka ce a neme su bi burhani ala da awahu ka karrara lana qa'idatan to wannan yanzu sai Allah yake kafa mana ka'ida wanda ita wannan ka'idar ta neman dalili ga wanda ya faɗi magana la tujadu fi ghairil qur'an ba babu ita a wani qur'ani min al-kutub samawiyya daga cikin da Allah ya saukar wa hiya annahu la yaqbalu min ahadin qawlan la dalila alayhi wannan ita ce ka'idar da a musulunci a alkur'anance ba a karɓar magana ga wani wanda ita wannan maganar ba shi da dalilin da ya yi ta wala ya hukumu li ahadin kuma ba a hukunci ga wani abu a bashi gaskiya bi da'awa dan yayi da'awar wani abu yantahiluha bi ghairi burhanin yu'ayyidaha ba tare da ya kawo dalilin da zai karfafa hujjarsa ba da'awarsa ba zalika annal umama abin da yasa yace wannan ka'idar babu ita in ba a musulunci ba saboda al'ummai allati bil kutub sabiqa wanda aka yi magana da su a littafan da na gabata lam takun iddatun lil istiqlal su ma ba a ba su yanci ba fikri na tunani wa ma'arifatul umuri ko sanin al'amura bi adillati hada da wa barahinuha da hujjojinsu wali zalika iktafa minhum su kawai al'umman baya an wadatu da su bi taqalidil anbiya ko su koyi ne da annabawansu fi ma yuballighunahum cikin abin da annabawan suka isar musu wa illam ya'rifu burhanahu ko da ba su san dalilinsa ba fahim mukallafuna in ya fa'alu ma ya umaruna kawai akalib ɗin da aka ɗora musu ta aikata abin da aka umarce su sawa'un arafu limaza umiru sun san me yasa aka umarce su au lam ya arifu ko ba su sani ba walakin alqur'ana yuqadibu man unzila alaihi amma qur'ani yana magana da wanda aka saukar da alqur'ani a gare shi bi misli qawlihi da irin faɗin Allah da ya ce hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratu. wannan shi dai hanya ta ina kira zuwa ga addinin Allah amma ala basiratu bisa hujja ba da ka ba ana wa manitta ba ni da kuma duk wanda suka bi ne. ina ga suratul yusuf ayat 108 wa qadi fassaru al-basira bil hujja sun fassara basira da cewa shine hujja wato bayyananniya shine ala basirati wa yastadallu ala qudratillahi wa iradatihi wa il wa ilmihi wa hikmatihi ana kafa hujja da kudurar Allah da ikon Allah da ilimin Allah da hikimar Allah wa wahadaniyatihi da wahadaniyarsa bil ayatil kauniyya da ayoyi na zahiri saboda komai a mu yanzu komai ɗan dalili ne baka san Allah ba ba za ka san shi ta hanyar gani ba amma ga ayoyinsa nan da yawa wa yake fito da rana wa yake faduwa to Allah ne saboda wanda da wani irin wani aikin zaka san Allah wa ya daga sama babu amudi Allah ne wa ya shimfida kasa da kake kwana ka tashi kanta Allah ne kai wa yayi kai kake girma wa yake girma da kai Allah ne fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu ka ɗauka akwai aya a tattare da shi da take nuna maka Allah ta'ala wahidin shi kaɗai ne so ana kafa hujja har akan samuwar Allah da ayoyinsa da ayyukansa da wato dalilansa saraka malam yake cewa wahiya kasiratun jiddan fil qur'ani irin waɗannan ayoyin masu yawa da dalilai ne alkur'ani wal adillatun nazariya wal aqliya da ma dalilai na nazari wanda zaka karanta da na kuma hankali ka qaulihi kamar fadin Allah madaukakin sarki law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce tsakanin sama da ƙasa akwai alloli guda biyu ne ba Allah ɗaya ba da ba su zauna ba da abubuwa ta da azumin nan ba za mu ɗauke shi rana ɗaya ba sai an samu matsala ɗaya Allah ya ce yau wata zai hudo ɗan ya ce a ba yau ba sai a samu matsala amma su kaga wannan ne na hankali da yake nuna maka Allah ɗaya ne komai yake gudana yadda aka tsara shi amma daga masu gudanarwa sun zama biyu sai ba mataimaki ba ne sai in ba ɗayan ya yi to za a samu matsala saboda kowa yana ji da fawa wannan ya ce ai wannan ya ce kar ai to kaga wannan dalili na hankali da yake tabbatar maka Allah shi kadai ne wahadahu la sharika lahu da sai alloli biyu ne to da sammai da kasai sun rikici wa gairi zalika wa yastadallu ala al-ahkami bima yatarattabu alaiha min nafayin mudarrati wal ifba'i ila al-manafi ana kafa hujja ma hatta da hukunce hukunce ka gane Allah hakimu ne ta hanyar wato hukunce hukunce sai da ake hukunce hukunce suke jeruwa suke hawa layin nafayil mudarrati kore ababen da za su cutar wa ifqa'i ila al-manafi kuma suka yi zuwa ga amfani ko ka sani ko baka sani ba in da hukunci na shari'a ne yake karkai yi abu kaza to akwai cutarwar ta sa aka ce karkai yi akwai kuma amfanin da ya sa aka kai shi kai ta yadda da za ka yi abin da aka sa ka kai abin da ba a sa ka fito sai ka samu ala ala ya kiyaye allabar a halahu ƙura'ani ya sanar da ma'abota alƙura'ani musulmai kenan an yi ɗalibu an nasa bil hujja su nemi mutane da su kawo hujja li'annahu aqamahum ala sawa'il mahajja saboda Allah madaukakin sarki ya dora su akan wato layi mai kakke daidaitacce wajadirun bi sahibil yaqini an yuqaliba khasmahu bihi to yayi kyau kaga wanda yake da yaqini ya nemi duk wanda yake husuma da shi ya kawo masa hujja waye da uhu ilaihi kuma shi in zai kira shi ya kira shi zuwa ga dalili wa ala haza daraja salaf salafu hazin al'umma a wannan da wannan ne magabatan wannan al'umma suka rayu suka ci gaba a salih alu dalili suka faɗi magana da dalili wa ɗalabu dalili suka neme su da dalili wa na hau an aka shaiɗi min gairi dalilin kuma suka hana a karɓi abin da babu dalili sun maja alkalaku to daga nan kuma sai mabiya suka biyo baya abalihu su kuma gurbatattu fa hakama bi taqalid sai suke hukunci da taqalidanci wa amara bi taqalid suke umarni da taqalidanci wa naha alil istidlal suka hana yin kafa dalili ala gairi sihhatit taqalid abusa abinda yake kwaikwayo ne mara inganci hatta kana al-islamu karaja an haddihi hatta ka annal islamu kai kace musulunci ma ya fita daga asalin wato tsarinsa au in kalaba ila dibbihi ko ya juya ya koma ba shi ba har dai zuwa inda yake cewa Allah ya ce kul ka ce da su tunda sun ce su za su shiga aljanna wasu ba za su shiga ba illa man kana hudan aw nasara hatu burhanakum ku zo da dalilanku in kuntum sadiqina shaukani yace in kuntum sadiqina ai fi tilkal amani cikin wannan burace burace almujarrada wanda kawai iyaka sun faɗe ne wadda awu wannan kawai da'awa ce albabila wadda ta ƙarya ce abdurrahman sa'idi yake cewa fa haka muli an fusi Himbil jannati sai suka hukunta wa kansu aljanna su yahudawa wahadahum su kaɗai da su da nasara wa mu mujarradul amani gairu ya ce wannan tsantsar buri ne ba karɓaɓɓe ba illa bi hujjatin wa burhanin irin wannan sai an kafa masa dalili Hato bi hato kuma ku zo da dalilin in kuntum sadiqina in da gaske kuke wa haka za kullu man da'a da'awa duk wanda yayi wata da'awa la budda babu makawa an yuqima burhana ala sihhati da'awahu ya tsayar da hujja a bisa ingancin da'awarsa wa illa falau qullibat alaihi da'awahu to da za a juya masa da'awarsa wadda a mudda'un wani mai da'awar shi mai da'awa akasa a bila burhanin akasin abin da shi yayi da'awar ba tare da dalili ba la farraqa bainahuma la farqa bainahuma babu bambanci tsakanin su ba sun ce ba lan yauda kullul jannata illa man kana hudan aw nasara to shikenan sai wani sai zai ce lan yauda kullul jannata illa man kana babarbare aw bayrabi ba shikenan mutum da babu dalili ake faɗa kullu ba shi ma an canja masa ba shi yanzu a cikin da ba kawai da baki ake faɗa to ne shi yasa in aka yi magana a addinance to sai an kawo wato dalili Falburhanu burhan huwa allazi yusaddiqu ad-da'awi dalili shi yake tabbatar da awa idan an yi ta au yukazzibuha ko kuma ya karyata ta in ka ka dalilin ma sai ya kai amma kai ba sa ta wannan rubabban dalili ne bai isa ba za ka ba magana ka walan ma lam yakun aidihim burhanu. lokacin da ya zama yahudawa da nasara ba su dalili alima kazibahu kawai sai a gane karyarsu kawai bitilkar da'awa ga wannan da'awa abdurrahman sa'id ya ce sun ta'ala burhanun jaliyun al'amma li kulli ahad sai ya faɗi dalili bayyananne ga kowa wanda ne wanda in ka rike shi kai ɗan aljanna ne ba wannan wanda suka faɗa ba kawai babu dalili fa sai Allah yake faɗa a aya ta 112 akramukallah فلا من أسلم وجاءه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم كلمة بلاء إن الرشيد رضا أتفكري منار يكي تشوى وهي كلمة تذكر fil jawabi li isbatin nafai sabiq ana ambata ta ne jawabi dan a kore tabbatar da koraren abin da ya gabata fahiya mubdilatul liqaulihim baladin nan tana rushe su abin da suka faɗa wa qalu da suka ce da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce a man aslama wajhahu lillahi sai dai wanda ya meka wuyansa ga Allah ma'ana ya fuskantar da rayuwarsa zuwa ga Allah Shi ne aimanar al'islam ko wa huwa muhsinun a halin ba da baki ba shi ma da awar musulunci irin tasu a'a muhsinun yana mai kyautata aikinsa a ƙidarsa to duwanda ya zama haka falahu ajruhu inda rabbihi yana da ladansa a wajen ubangijinsa to me lada a wajen ubangiji ne dan aljanna Shi ne akasin abin da su suka yi da awa babu dalili falahu ajruhu inda rabbihi ibn kasir yake cewa ai man akhlasa al-amala lillahi wanda ya ikhlasin aikin sa dan Allah wahdahu la sharika la bai sawa Allah abokin tarayya ba kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace fa in hajuka in sun ja da kai fa kulce da su aslamtu wajhi lillahi ni na mai kauya na ga Allah wa man an haka kuma duk wanda ya bi ni mai kauya mu ga Allah Ali Imran aya ta wa qala abul aliya abul aliya da rabi'a suka ce ala man aslama wajhahu lillahi man akhlasa lillahi wanda ya ikhlasi dan Allah wala khawfun alaihim ba tsoro a gare su na tafiya lahira wala hum nuna ba su da bakin cikin barin duniya duk wanda ya kai ga wannan matsayin ka ka'idar wannan da Allah ya kawo in ka suka ta to lahira ma baka tsoron zuwa dan ba wace ya ce ban ci nanin bananin ba za ta ci ni ba to in dai ka cika wannan quality din to lahira ma ba ka tsoron zuwa in baka yi abin da za ka ji tsoron zuwa lahira to kwada ka san lahira sani na hakika a ce ga abin da zai raba ka da tsoronta ai wannan abin da ka kama shi ka rike komai wahalar ya alkiyama matul kubra fa Allah yake yawmul faza'il akbar fa Allah yake ranar firgici mafi girma duk firgicin da ka gani bai ko kusa daga kwatanta shi da firgicin lahira amma ka ce in dai ka suka wannan kwalisi din baka da tsoron haka da firgice kullum na kan ba da misali da ayoyi na farkon sotun hajji in za a gane firgicin lahira ya kai Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu baku ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin in ba ku sani ba ku sani ya ce inna zalzalata sa'a shehun azim hakika girgizan nan ta alkiyama abu ne mai girma kai ba za ka girma abin da Allah ya girmama shi ba Allah shi ne Allahu akabar kullum kake sai an ka tsaya a gabansa amma da kansa yake alkiyama abu ne mai girma idza zulzilatil ardu zilzalaha in aka girgiza ƙasa girgizawa wa akhrajatil ardu asalaha ƙasa ta fitar da duk ababen da suka ya ta fa qala insanu malaha sai wanda ba kai ba me nake nufi da wanda ba kai ba kafiri sai shi malaha me ya same kai ka san kwanan zancan amma shi dama musu yake to kuma zai gane kuransa ne ka tabbata yau mai izin haddisu akhbara bi anna rabbaka aw hala to Allah ce inna zalzalata sa'a haqiqa girgizan nan ta alkiyama shay'un azim abu ne mai girma sai aka maka hotanta sai Allah ce rauna ha wani zaka ga yin zahalu kullu murbi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa kai ka taɓa gani uwa ta tsallake ɗanta ko mahaukaciya ce ba za ka gani ba kai ba mahaukaciya ba dabba ɗauɗan tinkiya in kafa ta gaya za ka yi ba za ta bar maka ko za ta bi ka kaza in kai kan ɗan tsakon da yake tsalle ta haukan to amma aka ce ba uwar dabba ba ba uwar mahaukaciya ba uwa mai hankali filin alkiyama tashin hankalin alkiyama ta zahalu kullu murbi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa ta bashi wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha kowace mai ciki ko mun kankantarsa za ta yi barinsa kuma ita ma ta tsallake shi ta bashi kada ka ɗauka matsalar iya mata ta shafa sai Allah ce wa taran nasa sukara za ga mutane duk suna maye ana maye kowa kamar yayi marisa Allah ya ce wa mahum bi sukara ko ba giya suka sha ba da ya faru walakin na azabar lahi shari azabar Allah ta ce tsanin to kaga iya a ce maka uwa za ta gudu ta baɗanta nan duniya la ƙaddar Allah a ce ga wani gida ya kama da gobara wuta ganga-ganga kuma ɗanta yana ciki in ta zo sai ku rike amma ba wuta ba kowane irin bala'i ne a gidan ta gwammace ta shiga ɗauko ɗanta a yi babu amma tashin hankalin alkiyama aka ce za ta tsallake shi ta gudu ne ƙaramin ciki za ta haifi kai za ka zama kamar kasha giya kana marisa kuma Allah ya ce ma hun su fara, ba giyar aka sha ba walakin na azabar lahi shirin to wannan ranar ce aka ce wanda suka cika wannan qualities ɗin, man aslama hahu lillahi wa huwa muhsinun to falahu ajruhu da rabbi wala khawfun alaihim ba su da tsoro a wannan yinin wala hum yahzanuna ba su da bakin zamana lahum ta'ala ibn kasir yace Allah ya lamunce musu ala zalika tahsilul ujur samun lada wa ammanahum ya amince musu mimma yakafunahu abinda suke tsoro minal mahzur na daga abin tsoro ti da yace la khawfun alaihim fi ma yastaqbilunahu cin abin da suke fuskanta na lahira wala yahzanuna wala haza nuna alama ma ba ma hu ba sa bakin cikin barin duniya kama kala Sa'idu bin jubair kama yadda Sa'idu bin jubair ce, fala khawfun alaihim ya'ani fil akira ba su da tsoro a lahira wala hum ya ani la yahzanuna lil maut ba sa bakin ciki in mutuwa ta zo musu to kuma dama wannan kuma haka ya kamata kowa ya zama ka yi aikin da in mutuwa ta zo ba za ka yi bakin cikin barin duniya ba amma ka bar duniya ba ka so kuma rashin son naka dan ba ka yi mai kyau ba kuma in son barin duniyan ba zai sa a barka ba eh, in dai ta zo to sai ka ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki da dubin matsara a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta bar fanko mara kwabo ba kaji ruwan zafi ba ta da ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba to sama ta buge shaho ya dawo yana suna juya shi ya mutu shi yana sama ya dawo ƙasa kwaɗo shi kuma yana ƙasa ruwa sai ta so sama ya yi ya mutu Sari da kurkudu su kuma suna cikin ƙasa ta biyu su ta kashe ni da kai a filin Allah ta'ala miki yaya sai mu gudu in ta zo baka isa ba yace karka ba mutuwa aminci don wada kowa din talauci don yawa koko kaɗaici, ta haɗa ma waɗansu kunci ba su kona abin da suka haɗiye ba suka ba ta aminci don wada kana da wadata wai shi kenan kai mutuwa ba yanzu ba holewar ka kake haka ba mutuwa a aminci an wadata kowa din talauci ko dan kana cikin masifa ta ce ayo kai mai mutuwa za ka yi kake da shi a hakan za ta tafi da kai ita tana da kai kai tunda baka da komai ita mutuwa tana da kai dan yawa dan kai dan family ne sai ta fitar da kai daga cikin ko ba a taɓa mutuwa ba sai a fara ta kanka ko ko kaɗai ce ko dan kana jin kai kaɗai ne kuma ta mai da kai zero yace ta haɗa ma su kunci ba su tauna abin da suke haɗiye ba haka suka tafi to saboda haka kai aikin da in mutuwa ta zo ka bar duniya kana mai farin ciki waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yabe su ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yawa wanda sai imani ke tsoron Allah wanda in za su bar duniya za su bar ta tare da bushara saboda haka wa fi tafsir al-muntakab min ulama al-azhar tafsir al-muntakab yake cewa ومن عجب ومن عجب انهم kama yu'aduna الاسلام yace kuma wani abin mamaki da zamu je kansa yanzu su banu isra'ila nan kamar yadda suke gaba da musulunci haka yu'adi ba'aduhum ba'adan haka kuma sashen su da su da nasara suke kiyayya ga sashi yanzu a baya ba kaji sun ce ba mai shiga aljanna sai da yahudi au ba nasare ba to yanzu kuma zaka ta ta hada su a wannan ayar mai zuwa qalu fi ma bainahum sai suka faɗa a tsakaninsu a aya ta 113 aka rabu kallawa suka ce ne وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب أكبر. كذلك قال الذين لا يألمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله تعالى وقالت اليهود يهودا ودي suka sake cewa laisatin nasara ala shay'in an wani wani maja din kenan za a yi majalan yadda kullu jannata illa man kana hudan au nasara to yanzu kuma an warware ta sun ce laisatin nasara ala shay'in nasara ba nasara kiristoci ba a bakin komai kuke ba to wa qalatin nasara su ma nasara suke laisatul yahudu ala shay'in yahuda ba a bakin komai kuke ba mai tafsir manar rashid rida yace min addini din haqiqi ba a bakin komai kuke ba na addini na haqiqa yu tabdu bihi wanda ake wato aka saba da shi fashe ufin luga an ce abu a luga kuwa almaujudu almuta haƙiƙo shi ne samaman abu tabbatacce to an ce su ba a bakin wani abu tabbatacce suke ba su masu ce kuma ba a bakin wani abu tabbatacce kuke ba kawai da kowa ya tsine wa kowa abdulrahman sa'idi yake faɗa ya ce wa zalika annahu balaga bi ahalil kitabi matsayin ya kai wanda aka ba su littafi yahudawa da nasara na alhawa son zuciya ya kai su wal hasadi da hasada ila anna ba'dahum hallala ba'dan sashin su ya batar da sashi wa kafara ba'dhum ba'da sashin su ya kafirta sashi wa hum yataluna alkitab yazo da wawul hal a halin kuma dukkanin su suna da littafi asamar kandi a cikin tafsirin sabaharul ulum yake cewa aikin dahum ma yakhrujuhum min zalikal ikhtilaf wannan sabanin na wannan ya cewa wannan kaza wane cewa na kaza suna fada abin da zai fitar da su daga sabani tunda kowa akwai littafin da Allah ya saukar a hannunsa Allah nazaru fihi da sun koma wa littafin da sun gane me gaskiyar magana ba fada fadan su da baki ba wa qala zujaju zabi yace ma'anahu kullafar al fariqaini dukkanin tawagun nan guda biyu na yahudawa da nasarawa ya taluna kitaba suna karanta littafi wa bainahum hadha al-ikhtilaf kuma suke da wannan sabani a tsakanin su fadalla zalika ala dalalati wannan sai na bata ne su kana da littafi kamar shi ka koma kake yaki da baki Allah ce kazalika kamar yadda ka ji dinnan qala ladina la ya'lamuna misla qawlihi ba ma su da suke da littafi ba suke wannan haukan wanda ma ba su da littafin su ne larabawa su kawai yan gargajiya ne kuma ka suke bautawa ba ahlul kitabi bane su ma haka suka faɗa misalla qaulihim kwatan kwatin wannan magana ta su su ma ta suka ji wanda ba ne ba ba bautar gumaka yake ba ba bakin komai yake ba kama fa alal ummiyuna yadda su ke kenan min mishirki arab wa gairihin su ma suka faɗa kullu ta zallala firqatin ukura, kowace tawaga tana batar da wata tawaga ba ita ba Allahu ya hukumu bainahum to dai Allah ne zai yi hukunci tsakaninsu yawmal qiyamati ranar tsayuwa an ce yawmul qiyamati ta'rifin shi shine yawmul hisab li muhasabati nasi ala a'mali ranar sakamako don sakan kama mutane a bisa ayyukansu to fallahu ya kuma bainahum yawmul qiyamati fi ma kanu fihi yaktalifuna bi da hukuncin sa na adalci allazi akhbara bihi ibadahu wanda ya bawa sa labarin hukuncin nasa na adalci fa innahu la fawza babu rabauta wala najata babu tsira illa liman sadaqa jami'al anbiya sai wanda ya gaskata dukkanin annabawa wal mursalina da manzanni wamtasala awamira rabbihi, ya musalta umarnin ubangijinsa wajita naba wakihi, ya nisanci hannun ubangijinsa wa man adahu duk wanda ba waɗannan ba fa huwa to halakakke ne ibn kasir yake cewa fallahu ya kuma bainahum yawmal qiyamati bima kanu fi yaktalifuna ay annahu ta'ala yajma'u bainahum yawmal mi'ad Allah zai tara su da yahudawan da nasara bayan tashin alkiyama wa bai nahu fi qada'ihi yayi bambanta tsakaninsa da hukuncinsa na adalci allazi la jawra fihi wanda babu zalunci wala yazlamu mithqala zarra Allah baya zalunci da kwayar zarra wa hadha ka qawlihi ta'ala kaman fadin Allah madaukakin sarki ne fi suratul hajj a suratul hajj da yace innal ladzina amanu kaga wanda suka yi imani wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wallazina ashraku inna allaha yufassilu bainahum yawmal qiyamati Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama inna Allah shi ko Allah din ala kulli shay'in shahid akan kowane abu mai iko ne suratul hajj aya ta 17 wa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ne yace kul kace da su yajma'u bainana zai Allah zai tara tsakanin mu rabbuna ubangijinmu thumma hukaina na bil ya yi hukunci tsakanin mu da gaskiya wa huwa alfattahu al'ali shi ne mai hukunci masani subhanahu huwa ta'ala to ta tabai aya ta 26 bashir da shi ma dai kita a ƙarshen wannan aya ta ɗaya. Allahu ya bai Yau hukumu bainahum yawmal qiyamati fima ya fita yaktalifuna fa huhuwal Alimu. Don shi ne masani ma alaihi kullu fariqi da abinda kowace tawaga take kai min haƙƙin wa batilin ƙaryarta ko gaskiyarta walam yubayyan lana ta'ala amma Allah bai bayyana mana ba huna a wannan ayar Bimaza za ya hukumu kawai ta ya hukumu bainahu wa qala ba abul mufassirina wasu masu fassara suka ce innahu yukazzibuhum Allah zai karyata su jami'an gaba daya summa yulqihum fil nar ya kora walakin allazi yadullu sai dai abin da yake nuni alaihi alquran abin da qur'ani yake nunawa annahu yahiqqul haqqa zai tabbatar da gaskiya wa ya ja'alu ahlahu fin na'im ya sanya masu gaskiya cikin ni'ima aljanna wa yabtul batila ya banna ya nuna banna shi ƙarya ƙarya ce wa yulqi bi ahlihi fil jahim dan makaryata su tafutar jahim matawallin sha'arawi yake cewa alhaƙu jalla jalaluhu Allah mai girma da ɗaukaka, ba da an bayyana lana mawqifil yahudi wan nasara bayan ya bayyana mana matsayin yahudawa da nasara wal mushrikiina da mushrikai min ba'dihim ba a sashensu da sashe wa minal islami da kuma musulmai wa kaifa anna hazihi tawa'if salasa tawajahal islamu waɗannan ƙungiyoyi guda uku ya suka fuskanci musulunci da yahudawa da nasara da mushirikai. da a ada'il wa yuwajihu ba'dhuha ba'd bituhumati su fuskanci musulunci da ƙiyayya kuma su koma suke tuhumar sashensu fa kullu da'ifatun minha tattahimul ukhra kowace tawaga tana bincikar uwarta ala annaha alal batil ce akan barna take arada an yuhazzirahum tabaraka wa ta'ala sai Allah ya nufin ya tsawatar da su min al-harbi dittin islam su daina yakar musulunci wa muharabatu hadha ad-din su bari yaƙar wannan addini wa qala sai Allah yake faɗa a ayat 114 a wa man la awlamu mimman مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم وفي الآخرة عذاب عظيم الله تعالى يقول واي ما في ظالم أنا باب ما في ظالم كان من قرشان الظالم to ba mafi zalunci min mammana a masajidan lahi sama da wanda yake ba za a yi sallah a masallacin Allah ba an yi zikara fi ha ba za a ambaci Allah ba fi hasmu ba za a kira sunan Allah ba wata afi karabiha yayi ma kokarin rushe masallacin jimaluddin abdurrahman yake faɗa cikin tafsirin sa zadul miyassar yake cewa iktalafu fi man nazala ala qawlayn malamai sun sabani wannan ayar akan wata sauka sun faɗi maganganu guda biyu ahaduhuma annaha nazalat fi rum ta sauka ne gangare da rumawa kanu zahiru kanu zahiru bukta nasar su ne suka taimaki bukta nasar ala karabi baitul maqdis a bisa a rushe masallacin baitul maqdis min ajali anna bani isra'ila atalu yahya bin zakariya sakamakon bani isra'ila sun kashe annabi yahya dan zakariya fa karaba wa turihat jifahu wa turfat jiha jifa sai wato aka rusa shi aka jefa waki a cikin sa alahu ibnu abbasin fil akhirin wannan magana ibnu abbas wasani magana ta biyu annaha wa'annan wanda suka hana masallaci suka tilmushrikina allazina hawalu ko halu suka iyakance bayna rasulillahi wa bayna makka yawmul hudaybiyya mushrikan da suka hana annabi shiga makka ranar yakin ranar sulhun hudaybiyya qala hu ibnu zaid haka ibnu zaid yace wa fil marad bi karabiha qawlani haka wajen to kuma da suka bayan hanawa da kuma rushewa amma akwai maganganu guda biyu ahaduhuma annaha naqabuha shine rushe masallacin wasani magana ta biyu man a zikirar lahi fiha rushe masallaci shine hana abautawa Allah ya bai da amfani ya zama hoto kenan sai Abdurrahman Sidi yake cewa ai la ahada azlam babu wani wanda yafi zalunci wa ashaddu jurman yafi tsananin laifi min mana a masajidan lahi sama da wanda ya hana a je a raya masallatan Allah an zikirin lahi fiha a yi sallah a ambata Allah wai kamata sala da tsaye da sallah wa gairi ha da wani wannan mina fa'ati ula'ika to irin waɗanda suka yi wannan mafi manyan azzaluman nan da Allah ya ce babu kamar su ma kana lahum an yadkhuluha bai dace da su ba su shiga masallatai illa ka'ifina sai suna matsorata in kaga za su shiga baitul maqdis to suna cin tsoro za su shiga har yau banu isra'ila suna ta rigima a kansa amma suna tsoron kuma lahum duniya dunya khizyun haka za su ci gaba da rayuwa a duniya suna tababbu wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma abdurrahman al ya yace wa idza kana la azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkar ba wanda yafi zalunci sama da wanda ya hana a ambaci Allah a masallatan Allah wala a'zamu imanan to kenan ku aka tun haka ba mai girman imani mimman sa'ati imarati masajid sama da wanda yake ta kokarin shi kuma a raya masallaci bil imaratin hissiyya wal ma'nawiyya raya shi yanzu a zo a kawata shi ka zo ka ga san samu masallaci ya fi gidan kowa haka ma ana wuya ka samu ana karatu ana sallah kullun da masu ibada a cikin masallaci to in ba wanda ya fi laifi sama yadda wanda ya rusa shi ya hana yi ibada to kuma babu wanda ya fi daraja sama da wanda ya gyara shi kuma ake ibada a cikin sa kana da kana da irin wannan aikin a rayuwarka wanne ne kai mai raya masallaci ne hissan ko mai raya masallaci ne ma'ana ko kai ɗaya biyu babu ba ɗaya kanwa biyu baka gina masallaci ba baka raya masallaci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce inda ma ya amur masajidallahi abin sani kawai adatul hasar, ba wanda suke raya masallatan Allah sai man amana billahi wal yawmil akhir bal amara Allah ta'ala bi rafa'i biyutihi a daukaka ginin sa wa ta'zimiha a girmama wa takrimaha a karrama qala ta'ala Allah yake fi biyutun azna Allah an turfa'a Allah ya yi izini a daga ginin kuma an ambaci sunansa a cikin sa wani masajidi a kamun kasira masallatai suna da hukunce masu yawa yirja'u masali wa yirja'u da ila madamuni hadhihi al-aya al-karima kuma dukkaninsu suna koma abin da wannan aya ta kusa shaukani a cikin fatahul qadir yake cewa wa fihi a wannan maganar a wannan ayar akwai irshadun lil ibadi dusantar da bayi min Allah azza wa jalla annahu yanbaghi lahum an yamna'u masajidallahi min ahli al-kufri inda suke su kare masallatansu daga kafirai min gairi farkin baina masjidin wa masjidin ba wai zan sai masallacin ka'aba ko sai babban masallaci kowane masallaci ka raba shi da kafiri kawai wa baina kafirin wa kafir ha kafiran ba ka ce kafirin alal kitabi ko bai yahudi dukkanin kafiri kawai ka raba shi da masallaci kama yufiduhu umumul lafaz shaukani yace kamar yadda umumul lafazin na haka yake fa'idantarwa wala yunafihi khususus sababi ba abin da zai hana wannan kaga ayi musabbabin kawai akan wa'ancan ne wanda aya ta sauka a akramaka Allah aya mu ta karshe ta 15 ta 115 walil idan ku ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم جزاكم الله خيرا Allah ya ce to gabashi da yammaci nasa kuma fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta to ku nemi yardar Allah nan in inda kuka fuskanta Allah wa ta'ala shi ko'ina yana nan da iliminsa. sa inna Allah dan shi Allah wasi'un alim me yarwar ilimi ne ibn kasir ya ce wahaza, wallahu a'lam fihi tasliyatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akwai rarrashi ga annabin rahama daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi wa ashabihi da sahabbansa allazina ukhrijoo min makka wanda aka fitar da su daga makka wa faraqu masjidahu suka rabu da masallacin su wa musallahum da wurin sallar su wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bi makka ila baitul maqdis yana sallah a makka amma yana fuskantar baitul maqdis wal ka'batu bayna yadayhi kuma ga ka'aba a gabansa amma baitul maqdis yake fuskanta falamma qadima al madina lokacin da ya zo madina wajjiha ila baitul maqdis an ci gaba da fuskantar baitul maqdis sittata ashara shaharan wata goma sha shida aw saba'ata ashara shaharan ko kuma wata goma sha bakwai sun masarrafahu Hullahu ila kaaba sannan Allah ya juyo da shi ya fuskanci Ka'aba ba'ad wali haza ya ƙulu ta'ala shi yasa Allah yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib gabashi da yammaci nasa ne inda kuka fuskanta ku dai ku nemi yardar Allah قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال يا شيخ awwalu ma nunsika min alqur'ani farkon abin da aka shafi a cikin alqur'ani fi ma zikira lana cikin abin da aka ambata mana wallahu a'lam sha'anul a sha'anin alqibla ne aka fara nasu da mansu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib gabashi da yammaci na Allah ne fa aina ma tuwallu fa sama wajh Allah fastaqbal fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa salla baitul maqdis wa taraka al-baitul atiq ya bar baitul atiq thumma sarrafahu sannan Allah ya juyo da shi ila baitul atiq zuwa Ka'aba wa nasakaha ya shafi baitul atiq faƙala ya ce wa min haitu harajita inda ka fita fa walli waje haka shatar al-masajid al-haram ka fuskantar da fuskar ka daura da masallacin ka'aba wa haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara inda kuke ku fuskanci ka'aba ku sallah yasa kana da ganin sai ka ce gabas sai al-qibla wanda yake gaba da ka'aba din shi kuma sai yamma sai al-qibla sai fuskanci yamma fa wallu wujuhakum shatara kenan yasa an kaje kuma ka'abar sai sai a kai garawun ake mata ko bufulata ne ce yau sallah an ritsa ta shi ya ga shi sanin ya sanin sadasa ta ake a gaba amma yau kuma ya ga an kewaye ce yau an ritsa sallah eh, Allah ya datar da mu wannan shi ne karatun karatunmu abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama daidai kasawa ce daga gare ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai tambaya alaikum assalam kabila ko na akwai ƙabilanci na dan ƙabilar ka kake yi akwai kuma ƙungiya don kira zuwa ga addini wannan Allah ne ce walta kun minkum ummatu lalle a samu wata al'umma a cikinku ku ka wanda suke kira zuwa ga aikin alkhairi suna umarni kyawa suna hana mummuna to in batun ƙungiya don a kira zuwa ga alkhairi ne wannan ba matsala ba ne amma ƙabilanci shi ne matsala yawon. eh hmm. in hiya illa asma'un wannan kawai suna ne sammaitu muha shi ba sunan bane abin duba me ne sunan yake yi da mai suna cikumeka da mai suna ibrahim in cikumeka musulmi ne amma sunansa cikumeka ibrahim musulmi ne sunansa ibrahim yanzu tsakanin ibrahim da cikumeka inna akramakum indallahi wannan sunan ba shi ne abin lura ba sai dai in mutum ya zama zuwa ga sunan ko kabilar yake kira ba zuwa ga addini ba to wannan shi ne matsalar wannan ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yaki dan Allah wanda ya yaki dan kare kabilarsa duk sai da ya gama zanowa sai annabi ya bashi abin nan ka'ida daya man qatala kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita daukakiya shine fi sabilillah so duk abin da mutum yake da awa kance dai manufar musulunci ce dan Allah yake kawai shine abin duba Allah ya datar da Allah muna roƙonka da ka to sai ne na ƙarshe su ne mhm. mm. a'a yanzu sai tafiya ta yi tafiya duwa'in nan aƙilun ba irin na da ba ne musulmin ma ba yana ɗaukowa da yahudancin ba to da yanzu kowa yana shiga kowa kawai illa iyaka waye ya tsaya akan addininsa shine ka ga yana kyamar duk wani abu nasu kuma yana tsantsan da su amma an ba haka ba za ka samu ana wa juna shigar gizagizai wani ta hanyar da ya sani wani ta hanyar da bai sani ba Allahu a'lam to Allah ka datar da mu Allah ka karba mana ibadunmu da ayyukanmu bukatunmu na alkhairi Allah kafin su Allah ka biya mana Allahumma la sahla illa ma hu sahla wa anta taj'al al-hazan idha ita sahla Allahumma ahina su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifna an tariqati al-huda ya rabbal alamin Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitab wa sunnah tawaffana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin